na subscribe kana ka sake ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a sanar da kai da zarar mun ɗora sabon shiri mun gode kai kai mutane na garin nan bayanin ce ba ya cije gaba ɗaya babu wani motsi ni wannan lockdown ɗin ma ina gaba ɗaya kai na ya ƙare magana halin da ake cikin yanzu ni naira biyar ba na ma ko sisi nan banda zero nan haka nake ba ba kai ka ce fa. Tun kai na na sani eh, ba. Kai fa kace fa. Kai na na sani. Matsala ka ka sani fa. Ka san ta wani? Kai. Rabona da naira biyar ne ina ga tun shekaran jiya. Shekaran jiya? Eh. To ni to ranar da ka ka haɗu ni a hanyar wagga in bi sai baka din Tun ranar na rabon da sisi ya shigo da. Eh, dai dai wannan ba ita ba ce. Duk sauraron ku nake. Ku kuna wani magana da ya kare a kanku. tun shekaran shi mai da yanci aboki tun da na ci garin kwaki na naira ashirin har yanzu ba kuma samu komai a baki yawa shekaran jiya kuna wani wai lakuta lakuta shekaran jiya yanzu dai duk wannan ba ni ban da kai baka da kai baka da dubu mutu komai ba dole yanzu mu yi tunanin mafita in wannan da yake zuwa na tura saka da goya kai malam da san kwada ma cikin nan nawa ba gaska mutumi na to eh ni dai na shigo da yamman nan a gida ina ga ina tunanin kamar akwai wani dan sanwa a gidan nan fa eh? Eh? ta ba daga sassa wani dan sanwa a gidan nan to kuma kai shi ka zo ka aje mana kai akwai abinci cikin gida ka zo ka bar mu nan muna ta gujewa ya za'i ya za'i eh ka san kan zo ka <laughs> kai haka ne fa wallahi haka ne kai shi ha ba kuwa wallahi haka ne ka ba nan ba TIS family abokin mu kai wancan ba tunas bane shi ba baya jin bari ba totally baya jin bari nake gaya maka bana jin bari bana jin bari wallahi bana jin bari wallahi bana jin bari a kai wane ne zaka sa ni in ji bari bari ko cikin gidanmu an san ni ban jin bari ko street namu an san ni bana jin bari in ne ni soyayya ko mai zafi sai na faso gari yeah. the I go my niggas just dey hala. my name shout shouting baka jin bari I answer bana jin bari bana jin bari aha bana jin bari wallahi bana jin bari wallahi bana jin bari aso kai wane ne zaka sani wai in ji bari bari bana jin bari bana jin bari bana jin bari wallahi bana jin bari kai wane ne zaka sani wai in ji bari idan na ce kule sai ku ce ne cas cas idan sun zo gare mu za mu ce musu as sai ku san tunai san yi bani tsoro ina juyi kuma na tara hanya sai dai hannun za wanke Allah